ka sani duk abin ka faɗa ka hurta sai Allah madaukin sarki ya tambaye ka game da shi babu wata kalma ma'abuciya harufa biyu wadda za ka faɗa ko ka rubuta ba ce sai ka yi bayani game da ita saboda haka lallai mu yi sauna ga abinda bakunan mu za su faɗa ko abinda alƙalumman mu za su rubuta ko abinda hannuwan mu za su tafa domin kada gobe kiyama a tage mu mu kasa kare abin da muka ce ko muka rubuta Allah madaukin sarki ya kare